والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدرس دمك كرات الكتاب آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة نا أبو البركات الغزي الله يمترامى لا متاشي درسينا عشرين لتقص إن مالك التودد والسفر التودد والسفر wannan fasali malam yayi ne domin ya nuna cewa yayin da ake abota ko kuma yan uwa suka kasance tare da juna wajen amana da zumunci to yana da kyau a samu mu'amala ta kaunar juna da kuma tawaba kankan da kai wato duk abin da za ka yi a tawaddu dan dan uwanka ya soka kuma ka zama mai afuwa safa gare shi ka aikata haka ne tanazuri kamar yadda yace an ya tanazala lafi amma fi nafsihi da akai ya zama kana yin tanazuri mana kana hakuri game da dan uwanka ka fifita shi a kanka Ka yi duk abin da zai zamo zai haifar da kauna da kuma dawwamar yan uwantaka tsakanin ne a tawaddud wasu safa ba na duk abin da za ka yi domin ɗan uwanka ka faranta masa a ci gaba da kasancewa ɗan uwa abokai ka aikata shi an gane ku shi ne yake cewa fa'idash shi ka isa a shakawa idan kana da aboki ko ɗan uwa da kuke zumunci sai ya kawo maka koke ka saurari kokensa yake cewa a wakana hinan linan wa yu'amalu sahibahu bima yuhibbu ka rika tausasa wa dan uwanka sannan kai masa mu'amala da irin abin da yake so in yana da sunan da yake so a kirawo shi da shi ka kira shi da wannan suna in ya fi wannan suna idan yana da aboke ka maka saurari maganarsa domin wannan zai sa ya samu kwanciyar hankali ya san yana da dan uwan da zai ba shi shawara ko kuma ya kwanta mata hankali ya ba shi hakuri sai yake cewa fa yu'amal hadha bil mazhi wa hadha bil jidd wa dhaka bil jidd ko bil jadd wa thalith yu'amalu bil ilmi wa hakaza kowanne dan uwa dabi'arsa daban take da daya saboda haka kowanne ka san halinsa kai masa mu'amala irin wacce za ku zauna lafiya da shi Shi ne ma'anar at-tawaddu wa safa kar yi masa mu'amalar da zai kota da kai ya rika guje maka an gane ko kuma mutane sun sha bamban wajen ɗabi'unsu da halaye shi ne da yake cewa kowane in kana so ku zauna lafiya ɗan uwantaka da abota da ture to kai masa mu'amala daidai da yadda yake shi yasa ke cewa fa amalu hada bil masi? wa za zaka bil jaddi ko bil na wa amalu thalith bil ilmi wannan kai masa mu'amala mai raha ne wannan kai masa mu'amala shi ba ya son raha akwai wanda shi ba ya son irin wannan kakacin to kar ka yi masa saboda in kana yi za ku bata akwai wanda kuma yake mai raha ne kai raha shi kuma za ku in mutaka da abotar za ta kara mu to kowa ka yi masa mu'amala yadda ya kamata kullum bi bi hali kowane gwargwadon halinsa wannan yakan sa a samu kaunar juna da kuma ɗorewar yan mutaka da abota sannan wasaba shi ne cewa yawan korafi da kuma mu'akaza duk abin da ya yi ba za ka iya yi masa abuwa a da ba to duk wannan yana da kyau mutum ya kula shi ne ma yake cewa min ha daga cikin adabul La dubba na zaman tare da yan da abota at-tawaddud lil ikhwani kai abinda zai sanya kauna tsakaninka da yan uwanka bil istina'i ilaihim wasafa anhum بالاستناء إليهم والسفى عنهم الاستناء daga sana'a ne mu kuma da hausa ce sana'a amma a nan istina yana nufin ka yi masa irin mu'amalar da za ka riƙe wannan yamutaka tsakanin ku shi sai ce a nan ka duba littafin ka duba kasa za ga abin da malai ce ya ce bi ma'anar asiyya wal karama wal ihsan ka rika kyautata masa ka yi masa kyauta ka yi masa ihsani ka girmama shi wannan sai sa kuri ya rika kaunarka kuma abotarku da imotaka sai ta dore shine istina yani istina abin nan kenan idda al-ma'ruf yi masa abin da yake ma'ruf wasafa ankum da kuma kawo da kai safa hakuri wa qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa isna'il ma'rufa ila man huwa ahlahu kai ma'rufi ga wanda yake ma'abocin ma'rufi isna al ma'rufa ila man huwa ahluhu kai ma'rufi mana kai mu'amala kyakkyawa ga waɗanda suke ma'abota ma'rufi ne mutanen kirki sai ta fa in lam tusib ahlahu idan ka zo mu'amala da mutum za ka yi masa mu'amala ne a matsayin ɗan uwanka musulmi a matsayin abokinka a matsayin wadda amana ta haɗa ko ta hulɗa to kai masa mu'amala kyakkyawa fa'in lam tusib ahlam idan kai masa mu'amala kyakkyawa sai zama shi kuma ba mutum ne karimi ba wanda yake godiya akan alheri ba sai zama ba mutum ne mai haƙuri ba ya zama ba mutum ne mana aka san yadda ya kamata ya kasance sai ya ce fa’anta anta ahlu to ai yanzu kai ne ma abocin tun da kani ba alheri to kai ne ma abokin alheri ma'ana ka fadi ba ba ka faduwa don kai wa mutum mu'amala kyakkyawa sai ya zama shi kuma bai fahimci hakan ba bai yi godiya ba bai gani ba karkace a to in haka ne ni na daina yi a ba a yanka ci gaba da wa mutane mu'amala kyakkyawa domin ya ce fa illam tusma lahu fa anta a'lam fa anta a'lam in wancan da kai wa mu'amala kyakkyawa baka dace da ya gode ba baka dace da ya fahimci kai masa alheri ba to ai kai ne ma abokin alheri kenan yanzu kanka zaka kalla ba shi ba ka daina kallon mutane wajen mu'amala ai nayi ba su gode ba ai nayi ba su gani ba ai a'a ba a faɗa ba jima'a kai dai ka yi kyakkyawar mu'amala ka kyautata ɗan uwanka ka yi musu isani ka yi musu karamci sun gani sun yi godiya ba ni ma abin da ya kamata ke nan, ba su gani sun yi godiya ba kai dai ma abincin alheri da karamci ne yanzu alherin ya daka an gane shi ne yake cewa almuwaffaq min al-ikhwa wal ashab alladhi yu'amilu an-nasa bima yuridun wanda ya dace wajen mu'amala da mutane shine wanda zai mu'amala da mutane irin yadda suke so hatta innahu idza faraka an-nasa ba'da mujalasatihim kana ahabba har ya kasance in ya bar inda suke sai su rika kaunar shi suna jin sun yi da shi wa zanna annahu sahibu duna ghayr har ma abokin zama sai rika zamanin cewa shi in ba wani ma ai ba ma abokin alheri mana wanda ya dace da mu'amala kyakkyawa muwaffaqi wanda aka yi masa tawfiq dace Shi ne wanda yake mu'amala da mutane irin mu'amalar da in babu shi za a ce kan ina ma wani to wannan shi ne muwaffaq wanda zai yi hakuri da mutane zai kyautata musu duk abin da yake na alheri ne za a samu a wajen shi yasa yake cewa faɗin malam istina al-ma'ruf yace wala'i annahu zakal istina ilai daga istana ne ana cewa mutum ka yi abu don a gani don mutum ka kyautata masa an gane ko shi zaki ta istina ul ma'ruf ma'ana ka yi abin da yake na alheri amma ba wai kana yi ne don munafarci ko don riya ba a'a kana yi ne don mutane su koyi alheri daga wajen saboda ka zama kai ne ma ma'abucin alheri in babu kai sai an ambace ka sai ka misali yace fa matsalar هذا يحب أن يشتكي هذا يحب أن تسمع شكواه وذاك يحب أن أن تكبر أن تكبر أن تكبر ما يأتي به وتكبر ما يأتي به من أفعال هو لذاك متعني ليتيك wani yana so ya kawo maka koke ka saurara an yi manka za ka ce kai amma ba kyauta ba ya in yi haka shi kenan shi ka kyauta ta amma idan ya zo ya ce maka yau a kasuwa an manka da kai da Allah ce da raki da wani kai a kaza to sai ka sa masa damuwa yana neman inda zai ɗauki wanda zai masa tasliya ne an gane kuma ɗabi'ar mutane yana da damuwa haka yana neman wanda ɗan kuma zai samu ya gaya bane ba shi hakuri ya yi masa nasiya sai ya ji daɗi shi nan kuma abin ya wuce ka ka taimake shi an gane wani kuma yana so in yana magana a saurare shi in yana magana ka kau da kai yana kana in ba sosai ji ba kar ka yi masa wani yana so ka girmama shi ka girmama shi mai a ciki an gadi ku yadda wa yiku an ta haddasa an nafsi wa yiku an tukba fa mu'amala fa mu'amiluhu ah, ah, bi fi'ali yana so yana ba da labari a saurara ko yana yin waye shi a saurare shi yace wa thani yuhibbu alla tukhti'a wani kuma baya so in yana magana a ce ba haka bane a ce baka iya ba wannan yana sa shi damuwa kada kai mutane haka akwai wanda idan mutum kana duk abin da kake yi za ga baya baya yaba kullum abin da kushe kai wannan ba mu'amala ce mai kyau duk mutumin da zaka ruka mu'amala yana kushe ka zaka ji ba ka san zama akwai bai wata mutane duk abin da zaka yi zai nuna kai iya ba kai da Allah ba ka ke ba kai ba kai iya ba kai ba to irin wannan sai ya sa mutum ya rika damuwa kana yana da wata. kada kada ka zama yawan kushe mutane akwai dabi'ar wasu mutane haka su duk abin da za ka yi baka iya ba ya iya to sai ka gaba ka san zama tare da kar ka zama haka an gane ku in yi kuskure ka yi masa gyara ta hanyar da zai fahimta ta hanyar da zai gyara ba ta hanyar kyara ta hanyar kaskantarwa da makamantansu to haka mutane suke so a yi musu ma'azu shi yasa a nan ya kawo wani hadisi duk da cewa bai inganta ba ah, amma dai in ka duba ma'anarsa ai ah, akwai hikima a ciki an gane ya ce isna al-ma'ruf ila man huwa kai ai ma'rufi kai aikin alkhairi ga ma'abuta alheri fa illa tusib alahu idan kai alheri sai zama wanda kaiwa ba ma mutum alheri bane dan bai san alheri ba dan bai san yin godiya ba dan kaza dan kaza fa anta ahlu to ai kai ka zama ahalin alheri wa qala alaihi salam ya sake kawo wani wata magana da yace hadisi ne wannan ma dai maganar akwai abin nan a cikin ta maganganun malamai cewa maganar ba ta inganta ba kamar yadda za ka gani a cikin takriri yake cewa an rawaito cewa ra'asul aqli ba'da ad-din da wadudin an-nas ra'asul aqli cikar hankali ba'da ad-din bayan Allah ya ba mutum addini in Allah ya baka addini to kai kan kowa hankali an gane wancan kuma da kake ganin iya yana da wayo yana amma ba yana addini to ba hankali gani. shi cikar hankali shine mai baka addini sannan kuma yace ba da ta wata zuwa ilan nasi ka zamo mai yin mu'amala da mutane irin yadda za su kaunace ka Wasu wasdina'ul ma'rufi ila kulli barrin wa fajir cikar hankali shine yi ma'arufi, aikin alheri ga wanda yake barri ne mutumin kirki da kuma fajiri wato ita shi alheri ba zaɓa ake aiwawa da akewa da kowa so ake kai masa mu'amala da mai da alheri da kyautatawa kowa idan wanda kai wa mu'amala da kyautatawa bai gane ba bai fahimta ba bai yi godiya ba bai gani ba karka damu kai yanzu kai ne ma abokin alheri kai ne abin yabo ka ɗabi'anta da yi wa mutane mu'amala kowa da kyautatawa an gane ku wa yunshadu libni abi an an rawaito wannan daga ibn abin Najim yana yana fadar magana ta hikima wani waki yana cewa isna in khaira mastata'ta kai alheri iya iyawarka isna in alkhaira man mastata'ta kai alheri in za ka iya wa in kunta la tuhitu bi kulli duk da cewa in ma kana san alheri ba za ka iya game alheri duba ce kai alheri duk rayuwarka kana iya kuskure fa mata tasna'u kathira idan فمتى تصنع الكثير إذا كنت تاركا لأقله سيدي فمتى تصنع الكثير فيوشي ذاك الهيري من يوعد إذا كنت تاركا لأقله idan kuma kake kai kadan din to da yawan ma ba za ka yi to kai kadan yau kana kadan gobe sai kai da yawa an gane ku ma'ana wajen mu'amala da mutane ka kyautata musu in kana yi sai ga Allah ya baka dace kana kara wato yin abin da mutane za su kaunace ka kuma su yabe ka amma idan ka ce ba za ka yi ba ko da kaɗan ne to gobe ba za ka yi da yawa malin ta yin zul'adi daga cikin ladubba na al-mu'ashara ko al'ukuwa mana yan uwantaka da abota shi ne ahdi kiyaye alkawari kiyaye alkawari mana abin da yake kiyaye alkawari ne ya zamo alaƙar da suke tsakaninka da dan uwanka kada ka manta da ita ka yi watsi da ita ya zamo ka kiyaye wannan alkawari na zaman tare da aka yi na abota na yan uwantaka ka rika tuna shi kar ka yi watsi da shi ka manta da yan uwanka ce wa huwa yashmalu wafa bil wa'di ya kunshi cika alkawari in akwai alkawari tsakaninka da dan uwanka domin wannan yana ƙara danƙon wantaka wata mu'amala ta haɗa kan ɗan'uwanka ko kai alƙawari kar ka saba masa domin saba 'yan uwa da abokai yana zubar da kima yana raba wantaka da abokan ce wa adamu al-ikhlas min da alladhi yu'ta lis-sadiq aw al-akh kar ka saba alƙawarin da kuka yi dan uwanka wa adam da thiqa kada ya aminta da kai ya baka amana ka ci amanarsa don wannan yana lalata dan uwantaka musamman kuma abin da ya shafi kiyaye sirri musamman abin da ya shafi kiyaye sirri ma'ana cikin mu'amala da ake tsakanin mutane ana in kana da ɗan uwa ko aboki akwai abin da kake gaya masa wanda ba kowa kake faɗa to in ka gaya wa ɗan uwanka wata magana ke bantacciya amana hibdul a'a ne kada ya je ya tona maka asiri ya faɗa a wani wajen matsalarka da gida matsalarka da ya'ya matsalarka da makota matsalaka da kasuwa da mai gidanka da waye yana da damuwa yana so ya samu dan uwan da zai gaya wa ko ya ba shawara ko ya mai nasiha ko kuma ya faɗa dan ma zuciyarsa tana cikin kunci to in yayi maka ya zo ya gaya maka sirrinsa amana hifzul a ne ka kiyaye masa alƙawari kada ka je ka faɗi abinda ah, ba so yake a sani ba ya gaya maka sai ce wasu sabat fil alaka daga cikin ma'anar hibzul hadi ne dawwamar da alaƙa. rashin watsar da yan uwa ya zama kuna yadda aka taso yan uwantaka da abota kada wata rana ka yi watsi da ita kawai saboda watakila canjin matsayi watakila canjin waje kamar tashin wanka ka ci gaba da kasancewa don uwa an gane shi ne ma'anar hibzul al'ahad yace kuma hifdul adi yana cikin abin da addinin musulunci ya karfafa a cikin wantaka da abota saboda yana daga cikin abin da yake nuna mutuntaka ka zama mai alkawari mai kiyaye sirri da makamantansu kuma Allah ya yabe sai masu irin waɗannan sifofi a Qur'ani domin Allah ta'ala ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una waɗanda suke kiyaye amanar da alkawarin sai Allah iya yabe irin waɗannan mutane kuma Allah ta'ala ya yi umarni da kiyaye alkawari ya ce ya ayyu allazina amanu auku' bil uqud in kun yi akadi ku cika akadin na ku karku alkawarin nan akadi ma na ku kulla wata yarjejeniya da wani kai wasi da 'yan uwanka ka warware ta kuma yace wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula in akwai alkawari tsakaninka da ƴan uwanka ka cika domin Allah zai tambaye kamar zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la amanata la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda ba shi da rike amana wala dina liman la ahda lahu babu addini ga wanda baya kiyaye alƙawari shine ma'anar Hibdu ahad ka zama ki alƙawari tsakanin ka ɗan kuma wannan yana sa ɗan uwanka ta kaurace ka kuma alaƙa ko ta dawwama malai to min ad-dawam lil ikhwan ala husn al-ishra haka ne ko yace yana daga cikin ah, adabu al'ishirati wasuhba ladufa na yan kumantaka da zaman tare ya ce addawam lil ikhwani ala husnil ishir dawwama wajen kyautata mu'amala da yan uwanka ya ce wa yin waka'ad bainahum wahsha ko da an samu wato wani abu ya gitta na rashin daɗi washa shi ne abin da zai sa a samu saɓani awo nafra ko kuma wani saɓani wannan kada ya sa wani abu ya shiga tsakanin ka dan wanka ka ce ka daina mu'amala da shi ka daina kaza ka daina kaza ba a yin haka sai ce fala ya turu karamal ahli kada ya bar wato alƙawari na karamci tsakaninsa da ƴan uwansa Allah ya haɗa ku kun daɗe tare wani abu ya gitta kada wannan abin ya sa ka yanke alaƙa da ƴan uwanka ce ba ruwanka da su an gane ko sai ce wala yushi al asrara kada kuma ya zama mai tona asiri na yan uwansa al ma'lumati fi ayyamin ukhuwa wanda ka sani a da lokacin da kuke abokai kuke yan uwa kuna zumunci abin da yake so ya gaya maka shi shine da yake cewa hibdul ahdi Allah ya haɗa ku tsawon lokaci kuna abuta kuna yin kuna tare to ka yi hakuri ka ci gaba da kiyaye wannan abotaka da abotar ko da wani abu ya gitta tsakaninka da shi na wahsha da nufura saɓani to fala ya turka a kada ka saba wancan ɗabi'a ka da aka santa da ita mai kyau an san ka kai mutum mai kirki ne mai karamci to ka ci gaba da kasance mutum kirki mai karamci ko da wani abu ya haɗa ka rigima kuma ka ɗabi'a ta ɗan adam aka samu saɓani an gane ka yi hakuri ka zama mai karanci ka zama mai ɗabi'ar da aka san ka karka canja sannan kuma in an samu saɓani tsakanin ka zama maka karka zama ka bayyana abin da yake da ka koyi lokacin kuna abota baka faɗa ba lokacin kuna zumunci ka yanzu dan an samu sabani kawai sai ka zauna a dandali ka ce ai da mawa ne da an yi kaza da an yi kaza to wannan ya nuna kai ma ba mutum yake ba kana da aibu a cikin mu'amalar ina ba ta an gani wasu mutane idan lokacin da kuke tare ana zamanci ana abota ana tare akwai abubuwanka da ya sani don kuna ne amma ba zai faɗa ba to a lokacin akwai kusanci akwai kaza amma wani abin ya raba ku ba sai ya zauna kawai ya ta baje kolin magana ta aiki da kaza kaza lokacin kaza kai kaza an yi kaza to wannan ba daidai ba ne baya daga cikin ɗabi'a mai kyau an gane ko shi ne ce wala yusir asrar al ma'luma fi ayyam al quwa kada mutum ya rika bayyana sirrin da ya kasance a da bai fade shi ba sai yanzu da aka samu sabani zai zo yana ta fada ai kaza ai kaza wannan ba hali ne na musulmi mutumin kirki ba ba hali ne na mutumin kirki ba kuma wannan musamman kuma a zamantakewa ta aure ka aure mace kin aure miji kun zauna kuma Allah da yi zaman ya dore ba kuka rabu kaddara ce haka Allah ya rubuta to karka je kana faɗan aibubukanta ba daidai ba ne wannan ba ba ba ce mai kyau ba kar ki je kina tona asiri ai da ma kaza ne shi amma lokacin da ake zaune ba za ka je ka faɗa ba ba za ta je ita ma ta faɗa ba amma yanzu dan adam shi ke kowa so yake ya faɗi wani abin da ya sani dan uwansa kuma kar ka manta kewa aure ba abin da ya fi kusanci irin dole kuma ka zai san sirrin to kada ya zama ba ɗabi'a ce ta musulmin kirki dan kun haɗu da kun yi hulɗa da kyau kuma yanzu an rabu a ta tura wa juna asiri ana ta wani da za ka zariya wannan ba abin kirki wannan ba a ce mai kyau ba wa yau shaddu li ba abin an jiwo wannan waka ko wake na hikima a wajen wasu mutane suna cewa nasilu sadiqa idza arada wisalana nasilu sadiqa idza arada wisalana muna yin abota da yan uwantaka da aboki da dan uwa in ya bukaci mai abota wa nasuddu inda sududihi ahyana idan ya juya mana baya ya nuna baya bukatar mu'amala da mu sai mu yi hakuri da shi ba za mu bi shi mu takura masa ba sai mu kyale shi in in sadda anni kuntu akrama mu'ridin amma ba da ya juya baya yace ba ruwan shi da ni sai ce kuntu akrama mu'ridin ni in zan juya masa baya da karanci zan juya masa baya ba irin yadda ya manza masa ba wajadtu anhu wa wajadtu anhu madhaban wa makana zan sama masa bigire ni a wajena eh shi shi ya kaurace mu shi ya juya mu baya ni ba zan masa abin da ya mu ba in ya dawo zan karbe shi kuma zan girma shi la bushiyan ba da kafi a rabu ni ba in muka yi mu'amala da mutum dan wani abu ya raba ba na zuwa tona ma asirin ba na asirin la bushiyan ba da kafi a rabu ba na yin haka bal katimun min zata mastara'ana zan koyi duk abin da na sani irin wanda da ke koyewa ko bayan mun rabu ma ba zan tona ma asiri zan koyi innal karima idza a wuto shi karimi mutumin kirki idan yan uwantaka da abota ta yanke tsakaninka da shi kata masabiha wa azhar al-ihsana yana koyi mummunan abin kai bayyana ihsani shine karimi aka ce ba me aka san karimi laimi laimi mutumin da yake mara karamci laimi shine jira yake in wani abu ya hada ku ke yazo ya baje koli duk ke faɗi cewa ai da ma kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne ya manta kuma shi ma yana da wannan aibin wannan ba karimi ba karimi in kuka rabu wani abu ya haɗa kuna rabuwa alherin ka yake faɗa sharrin ka kuma baya faɗa irin yadda da kuke tare ba zai faɗa ba to ko ku rabu ma ba zai faɗa ba ba zai tona wannan yan na kamar yadda nake ta nanatawa irin ɗabi'a da hali na musulunci da ya koyar da mu shi ake sake nanata mana wannan shi ne musulunci kyautata mu'amala da ɗan uwanka kuna tare abokan yan uwa ku kyautata wa juna in wani dalili ya raba ku kar ka je karka aibanta dan uwanka ko aibin aibinsa ne ka daina ka daina zuwa kana fara saboda kai ma kana da naka aibin ba za ka so kuma a je shi ma ya tona maka aibin ka yana ta faɗa ba karabci shi ne ko wani abu ya raba ka da mutum ka ci gaba da sa sharrin sa kuma ka yi ne ka yi shuru a shi ne karamci ka duba abin da ya faɗa ya ce innal karima idza taqatta'a wudduhu shi mutumin kirki karimi idan abota da mutaka ta rabu tsakaninka da shi ka tamal kabila sai ya boye mummunan abinka baya fada an tsara da ihsana alherin ka yake fada inda dalili ya kama alherin ka yake fada ɗan uwana wannan yana da muhimmanci wajen mu'amala musamman kamar yadda muke lalata wajen yi idan Allah ya haɗa zumunci to a yi zumunci in kuma dalili ya sa aka rabu to kada a je a aibarta juna a'a karamci shine kowa ya shi wa kan aibar dan uwansa ya faɗa alheri Mara ta a tagabu daga cikin a wato ladubba na zaman tare da yan uwantaka da abota da musulunci ya koyar akwai a tagabu kau da kai shine tagabu inda hausa za ce kau da kai mai kau da kai yace ni? abinda ake nufi da at a shine yace wasful ghaflati fi mawdi'iha alladhi yudammu fihi al-bahth wa at wannan ibnu hazm Allah ya masa rahama a cikin littafin sa al-akhlaq wa siyar yake bada mm. al wa siyar yake bada wannan magana ibnu hazm yace tagabul kauda kai shine wasful ghaflati fi mawdi'iha sanya gafla a bigiranta allazi yuzammu fihi albas wa takassi a inda ba daidai bane a yi bincike a diddigi domin idan an ce gafala da hausa me ake nufi me ma na gafala da hausa shine rabkana an an ce rabkana ko ya san ma'anar rabkana shine rashin gane abu mantawa ah, gafala gaban abu rafkana gaban abu mutum ya manta ko kuma hankalinsa ita ba bai hango abin ba an gane ku to amma a larabci akwai al-ghafla akwai at-taghaful kuma duk kalmar tushen ta ɗaya ne gafala shine rafkana rafkana shine ko dai mutuwa ko rashin lura da abu rashin gane abu zai ya shiga cikin gafala an gane kuma wannan aibi ne amma akwai at Shi ne kawo da kai ba baka gani ne ba ka ji baka ji bane ba baka gane ne duk ka gani ka ji ka gane amma duk sai ka nuna Ba baka ji ba baka gani ba baka gane ba wannan ba ne a at-taghaful domin yana cewa ka sanya gafala a mahallin da ba buƙatar ka ba diddigi ba buƙatar ka ba diddigi yake wa huwa fahimun lil haqiqati wa idrabun an tsaishi ka gane hakikanin abu amma ka kau da kai gaba da daukan mataki wa isti'malun lil hilmi kai juriya kai hakuri wa taskinun lil makruhi ka danne abin da yake makruhi wannan shine at-tagabun an gane ko to shi kuma tagabun abu ne wanda ba aibi bane a wajen mutum san a zauna lafiya ne kuma lokaci kar ku manta muna tawa babu yadda za ka yi mu'amala da mutane wani lokaci ba kau da kai ba in ka shi ka madaddigi da karami da babba sai ka ka yi magana sai ka nemi hakkinka sai ka fato sai ka yi kaza to ba za ka taba zama da kowa ba domin wanda kake son wannan mu'amala da shi watakila annabi ne watakila mursali ne watakila mala'ika ne kuma kaga ba za ka yi mu'amala da su dan babu ba ba za ka san amma in mutum ne don wanka to dole zai maka zai ta ma zai ba abin da ba su kai da in zai kaza wasu abubuwan kawai da kai ake sai a zauna a ci gaba da zaman tare amma dai yayin da ci kai ta bakin bahaushe aka maka kan kara za ka yi na gunguman ce to ai an yi ba yi ba ke sai ka kare ta kai daya domin babu wanda ba zai maka kan kara da dole sai wani ya ta to amma sai ka da kai sai ka kauda da kai ba don komai ba saboda san a zauna lafiya don san a zauna lafiya Ya ce misali a Qur'ani guda ɗaya zan kawo misala Ya ce Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da ya faru game da matansa وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما wa به Allah الله عليه عرف بعضه وعرضه manzo sallallahu alaihi wa sallama sai daga cikin matan sai sirranta mata wata magana amma kuma sai ta gaya wa wata daga cikin matan manzo Allah wannan magana falamma naba'at bi wa azharahu Allah alaihi Allah ya masa wahayi ya bayyana masa abin da ya faru sai ta bi arrafa ba'dahu wa arada sai ya faɗo ne shashin abin da suka yi amma ya shiru gabar ba komai ake faɗa ba zan ka sani ko ka gani wani abin sai ka a bakin yaren abin nan matasa zan ce ban sani ban manya dai kamar na ji ba ta cewa a share su ko suna ba ka share ba ai an tare ku ya zai share ba za ka da kamar ta da shi ba eh ban ji ba a batar a batar kaga duk da yana ji yaren matasa ne da shi kamar ba ta wani yaren <laughs> a batar kawai a a'a akwai abin da dama dole ka ba sa din kai kau da kai kai saboda ba komai kake cewa shi ka faɗa dan ka san shi kana ce ka bi shi in kai haka so aka shi mutane ma buɗe ka za da kai saboda mai bin diddigi mai kure abu za a ga mutane suna damuwa ne amma an kai abu ka kau da kai wani abin ka ba sa sai ka kamar ma ba a yi ba shi wanda yin ma sai ya manta kai kuma ba ka manta ba ka sani amma ka kau da to kaga nan Allah ya masa wa'ayi ya gaya masa amma sai Allah ya ce an rafa ba'dahu wa imam samani a cikin tafsirinsa sai yace qawluhu arrafa ba'dahu ay mata na ma kana bainahuma ya faɗi wani shashe na abin da ya kasance tsakanin su su mata wanda Allah ya gaya masa wa arada an al-ba'dhi takarruman wa safhan kuma yayi shiru akan wani abun da suka yi saboda karamci da hakuri wa tagafulu an kathirin min al-umur yace da kai gaban da yawa cikin al'amura min shi bukala ukalama ne karanta yana ga cikin ɗabi'a ta ma'abuta hankali da ma'abuta karanta wato lokaci sai ka kama mutane ba ta ni ina karanta sai in ji abin yanayi mun wato tasiri amma ko zai ka kuma ba kwamma jin mai yake domin wallahi ni ina karanta sai in ji maganar yana tana da tana da nauyi magana ce babban kwarai da gaske ka ji abin da yake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labarin abin da su matan suka yi tsakanin amma da ya zo gaya wa matan Allah ne ya gaya mana sai ya gaya musu wani tashi akan wani tashi kuma ya shiru bai ba ba wai kuma ya zo zai yana musu ba amma Allah ya gaya mata abin da suka yi ya sani to amma sai Allah ya ce wa arada amma sai wani abin ya shiru ya kyali kawai shine imamu sam'ani yake cewa ya bayyana wani tashi wani tashi ya shiru sai ke takarruman wa safra saboda karamcin ma yake sallallahu saboda haƙurinsa kuma sai yace wata gafuru an kafirin min kau da kai gaban abubuwa da yawa ya ce shi mata bukala yana ɗabi'ar masu hankali wa an karmi da ma'abuta karanci to me a ciki wani abun ma an kai abu ne wuce ma shi ke kuma kar ka mata da ɗazu da ya ba, akwai abin da za ka yi wancan bai gane ba amma alherin yana kanka kai ko da bai fahimta ba ko da bai gane ba kai ne ka yi abin da yake na karanci ne abin da ya dace a mahallin da ya kamata Karfe ce ni ba ba na bari ba duk abin da kai sai na daukar sa sai na rama sai na yi kaza sai na bada to me haka me a ciki in ka bada ko ka daukar sa ko ka rama ko ka yi ba wata riba a ce. kuma yanzu misalin ana magana za ka rama za ka yi kaza za ka yi kaza to idan kai ubare na kusa ma haka za ka mar na kusa ma ka za ka abokinka amininka makotinka matarka duk haka za ka masa ka ce kai ba za ka gyale ba akwai abin da hakuri ake yi gyale an gane shi ne ake ce at-tazawu yau za a ce hadisin abin umama Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah talatar ya ta innal amira idan ta garriba ta finnati afsadahu wannan yana magana game da shugabanci na gari kuma shugabanci na garin nan ya tafi ka har kai a gidanka a matsayinka na mai gida kana da mata ko mata kana da 'ya'ya sai manzo Allah talatar ke ta innal amira shi shugaba idan ta garriba ta finnasi idan ya rika bibiyar mutane yana yana musu bibiyar su da kwanto da bin diddigi yana so sai ya gano aibin su sai ya gano me suke yi to afsada kuma sai ya bata ta yaya ta yanda so kuma in sun gane cewa kokari yake ya gano to sai su canja salo in yayi nan su canja nan kaga kashe ne ya bai da su kamar haine kenan komai a'a wani abin in ka gani ma sai ka kau da kai shi mai abin ya san bai yi daidai ba ya san kuma yana iya gane cewa ka gano amma yana gane cewa da ka gano kawai shi ka kama ba ka gano ya gane cewa ka gano amma shi ka kyale shi kaga anan zai yi kokari ya gyara da kansa amma in kai so ka ce ka gano aibin don ka ga mutum ka yi kaza to a ƙarshe mutum kuma zai ta koyi maka shi yasa ake ta cikin mu'amala da iyalai musamman yaya ka zamo ne yi musu magana irin ta fahimta kar ka zamo mai bin diddigin su kana kokarin ka nuna ai sun yi kaza ai a kar ka zauna su kana nuna mun cewa abu kaza nan da aka yi ba je ba ne ko mutum ya yi ma in ma ka koyi Allah ya gani saboda kar kai abin da kaza cikin nasiha da nusarwa amma idan ka ce kai shi ka bi diddigi shi ka kama mutum da laifinsa to a ƙarshe mutum shi ma mai wayo ne kamar da kake da wayo in ya fahimci zo kake ka kamo shi to sai ya ta kokarin kaucewa yana koyewa kara bi yana koyewa karshe ka ka bata masa dabi'a amma ka bar shi naturally yadda yake sa in yayi ba daidai ba aka gyara masa ka nuna kaza ka duba lokacin da ya kamata ka ce da kaga abu kaza da kai lokaci kaza bai dace ba da an yi kaza a yi kaza to zai gyara nan gaba an gane ko zai gyara nan gaba a Imamul al-munawi a cikin littafin zafaidul qadir ya maqsudul hadith hasbul imami ala taghafur yana nuna cewa shugaba ya zama mai kau da kai wa adamu tatakkuri al-awrat idan ne bibiyar al-awra na mutane fa inna bidalika yakumu an-nizam in an yi haka tsari zai tabbata wa yahsul al-intizam za a samu intizami a rawaito daga wajen wasu magabata suna cewa ato ashar husnul khuluq fi tagafu tis'atu ashar kashi tara bisa goma na husnul khuluq kyakkyawar dabi'a tana cikin ta tagafu tara yake bisa goma na kyawar dabi'u yana cikin ta tagafu kau da kai domin lafazin tagafu abubuwa cewa suna iya shiga cikin akwai hakuri akwai juriya akwai rashin daukar fansa a kan duk abin abubuwa cewa a ciki shi yasa ake kashi tara bisa goma na kyawar da suna cin a tagafu an rawaito daga Jabir ibn Muhammad as-Sadiq Allah ya yi masa rahama yana cewa azimu kun bit tagabun ku girma matsayinku a cikin mutane da kau da kai da kauda kai da kauda kai domin kana yin haka mutane za su girma, ka san kana bin diddigin su to a ƙarshe za su rena kama su ɗauka cewa kana so ka nuna kaci kowa wayo su kuma sanar da su na masu suma, suna da wani to sai gaba ka da kima amma in kana da kai mafi yawan abuwa. to mutane sun san cewa ka gani kai haƙuri kaga matsayinka yana da girma a zuciyar cewa kana da haƙuri kana da da kai an gane Muhammad ibn Ali ibn al husayn ah, yana cewa salahu sha'anid dunya bi hazafiriha fi kalimatin ingantuwar rayuwar duniya baki ɗaya yana cikin abubuwa guda biyu salahu sha'an ta ta'ayyu wa ta'ayyu milu mikiyali yace kamar ma'auni ne rayuwar duniya yace sulusahu fitna shi ma'aunin ka kasa shi gida hudu? kashi biyu daga ciki fitna shine wato basira da kaifin hankali da lura yace wa sulusu at-tagabun dai bisa uku kuma shine kauda kai ka zama mai lura da gane abubuwa cikin mafi yawan al'amura kuma ka zama mai kau da kai a ɗaya bisa uku na al'amura kar ka zama don ka gane kuma sai ka yi sai ka tona sai ka ba a kar ka zama haka amma ka zama mai lura da hankali kar ka zama wawa kar ka zama ga falalle, kar ka zama ana maka kallon kamar ba ka da wayo kar ka yi haka in ka yi haka ka zama da kyau ka san abin da kai amma dai mafi yawan abu kuma za a kau da kai ba don baka sani an gaji karka bai mutane ka yana hankalin kamar yadda ake cewa rena ba wani karka bai yana ba eh, karka bai yana kai haka sai a mai kai wani gaba da A kai kana da waye kana gane rena ma yana kawai ce na fa A kai ya na ba wani in kai bari ana rena ba wani kuma za a na ka a dauke ka a ka nuna ka fahimta. amma dai shi nan a wuce shi kenan an wuce to me amma ka gani? ka nuna masa ka bayanta amma dai ka kyale ne ba don ka zagara ka ka dau mataki ba to wani sun gane cewa ba ba za a rena ba. an gane kawai don ka kyale an san kyalewa kai kuma wannan kima ce na za a shi za a rika shayin ka a ce kana ba amma kamar kana tara su ke to sai ga mutum yana kafa kafa ne. amma kudin abin da aka yi eh, tsagirar wa kabilar sai ka yi magana sai ka zama ka ƙarshe sai ka ga ba za a girma sha'anin ka ba malakin cewa daga cikin kyakkyawar mu'amala da husnul ishra zaman tare a ko min tagabul an ikhwan kau da kai gabar abin da ƴan uwa suka aikata kala jabal ibn Muhammad as-Sadiq jabal as-Sadiq Allah kana masa yadda yace azimu aqdarakum bi tagabuli ku girmama matsayin ku a cikin mutane da kau da kai da kau da kai shi at-tagabul sababi ne na wanzuwar kauna da kuma abota an gane ko da gusar da damuwa da adawa tsakanin mutane malaki ta tarkul waqi'a daga cikin kyakkyawar abin da yake tabbatar da mu'amala kyakkyawa da zaman tare akwai tarko alwaqi'a bari shiga mutuncin mutane da ke ta musu mutunci don duk yayin da za ka yi mu'amala da mutum ya zama yana shiga cikin mutuncin ka babu yadda za ka so shi ko kawai ta baka mu'amala za ka yi kira saboda haka in kana so mutane so ka kai mu'amala da kai ka zo mai girma masu mai kiyaye musu mutunci kar ka zama mai zubar musu da mutunci mai rena su da rashin kimanta su wannan ba daidai ba ne musulmi yana da kima ko da matsayinsa kana gani bai kai naka ba ko da matsayinsa kana gani kasa ne amma karka rena shi karka zuban masa da kima da musulunci shi ne ce tarkul waqi'a al waqi'a ma'ana kutsawa cikin mutuncin mutane shine ake ta waqi'a sifa ce a bazzarki ba daidai ba domin a cikin waƙi akwai namima an namimanci akwai giba a cikin wafi'a cin naman mutum ko yi da mutum akwai annamimancin kokarin ɗaukar maganar wani ka kai wa wani shine annamimanci ala wajhi al-ihsan don ka hada rigima don ka raba tsakanin kaga wannan waqi'a ne wannan ba daidai ne ko kuma ah, yi da mutum yi da mutum kuma giba ba za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga ya gaya mana ma'ana ta ko me yace mana ma'ana giba da aka tambaye shi ka azaka me ba ya fara shine giba shi ne yi da wasu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so a ambace shi da shi Shi ne giba haka manzo Allah ya fassara ne yi da mutum yi da mutum ba wai gulma ne ba a ba shi ba al-ghiba da larabci ka karka fassara da gulma ba gulma ba shi gulma ta fi kama da annabi namimanci amma shi abin nan abin nan gaiba shine ka ambaci abin da dan ka baya so na shi ka ambata ka ce miƙatan kai miƙatan kunni mai kwalakwala shi lokaci wani ma ya san ka faɗa masa haka saboda kamar aibi ko ba ka ba to kar ka gaya masa haka duk abin da baya so ko idan ga riga ka ce kai wannan riga kamar wanda ya zo daga abin nan ba zai ji daɗi ba amma ka cika wannan riga mashi Allah telan naka gaskiya ya dinki mashi ba kai da kai ba ka fito mutashin ka zai ji daɗi ko ne a tuka ka kyautata shi kuma alkalin su bai ba sadaka kyakkyawar kan sadaka ce amma aka tumfa ka ce kai wannan kamar wanda ya taho daga agadar kaga ba wani ayi bari to dai yanzu daga agadar sai ne amma ta ta haka ya zai ba zai ji daɗi ba amma mai da ya zo daga aka da sai a ji amma duk da aka ayyana gane cewa wanda kake nihi wani wata magana ce a ba daidai ba ne kana nuna masa kamar kana aibanta kuma kaga su ka tuta da aka da ya ba ji daɗi ba ya ba gari su je me kake ne wato akwai kalmar za ka faɗa kai kawai kana gani ba amma ba daidai ba ne eh, ka daina alwaƙi a kana ɗauka cikin ɗan uwanka mutuncin da ka faɗa masa maganar da ba zai ji daɗi ba a ba daidai ba ne yana sa nufra ake cewa ya ji baya son ka zo in dai ka zama wannan tabi'a to kakkauce maka za a rika saboda in an san in ka zo kuma da mutum shi ka gaya masa maganar da za ta so sama wuce to me amfanin wannan wasu mutane suna da wannan tabi'a in dai zo kusa da kai sai yi wata magana da za ka ji ba da to ba daidai ne. wannan ya zama a wannan ba yana raba alaka tsakanin yan uwa yana sa damuwa tsakanin mutane ka zama mai kyautata kalma da yan uwanka mai faɗan magana mai kyau an gane ku kuma addinin musulunci dama ya nuna mana girman tsare mutunci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gudu ba a aiki hajjin ban kwana da yace yace inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum ya gudu ba yake cewa lalle jinin da dukiyarku da mutuncin ku alaikum haram kaga a sai a mutum ne arad mutunci haramun ne ka ka shiga mutuncin dan uwa me mutunci shine duk abin da baya sa ake ta karkai masa ba ne ba ka hormace yau bikin hada fi shari kuma hada fi bari kuma hada kamar manzo Allah ya nuna alfarmar mutuncin musulmi kamar alfarmar ranar idi ce domin ranar sallah ya babbar sallah ya ranar ce mai girma kamar alfarmar makka ne ka duba girman garin makka kamar alfarmar wata ne na zulhijja cikin watanni masu a inda an gaya maka za ka ce maka ah, makka za ka ce kai gari ne mai alfarma mai girma Allah ya girma garin to haka ɗan uwanka yana da wannan alfarma karka na shi karka shiga wa kai a cikin mutuncinsa an gane kuma wannan yana sa kaga mutane suna yin mutum suna kauce masa wajen mu'amala malai to min daga cikin ladubba na zaman tare da a taayus ko kuma a sahba wal ukhuwa abota da yan wantaka tarkul a fi akwai barin shiga cikin mutuncin yan uwan al-muhajiri al-muhajiri yake cewa kana arabi da rajul wani mutumin kawai ya ce da wani mutum qad istadlaltu ala uyubika ni fa na gane aibin ka kai yake ga mutum na gane aibin ka ta ya gano aibin sa sai ce bi ka, zikrika li uyubina saboda in ka zauna sai ka faɗi aibin wani mutum sai na gane ashe kai ma ne aibi Shi ne alama inda na gano kan shi yace la anna talibaha muttahamun bi kadiri ma fi himin ha. kai da kake bin aibin wancan kai ma kana da wannan aibin bi kadiri ma fi fihi minha gurgudan inda ke da aibin kai ma kana da shi na gane kai mutum ba mutumin kirki ba don da mutumin kirki ne ba za ka rika faɗa aibin mutane ba tunda kake faɗa ya nuna kai ma haka kake kai ma mai aibin na gano ka ka na gano ta hanyar mai kasancewar in je ka zauna sai ka da aibin mutane ya sai yi kalma mai aibin dan da mutumin kirki ne ba za ka zauna kai ta faɗan wane ai yana kaza wane yana kaza kai ba kalli kanka ka lura ba mu na ka ya ishe kan ana faɗa aibin ka kai dan dai Allah ya raba ma asiri da an an waye gari za a fito ana bayyana wane ya kaza wane yana da kaza wa zai wa zai fitowa babu kowa da ka gani yana da abin da yake koyawa wanda baya so a faɗa amma Allah ya rufa ba shi to tunda Allah ya rufa ma kai ma ka daina faɗa na mutane an gane ko malaki ta kabulu al-i'tizar karba hanzari kabul al-i'tizar yana daga cikin mai adabu as-suhba ladubba na abota da zaman tare wal ishra wal ukhwa shine kabul al-i'tizar karba hanzari ne ka tsahan gari ne mutum ya yi maka abin da ba daidai ba ya baka haƙuri ka yafe masa kamar yadda na faɗa kowa yana da irin aibarsa kuma zaman tare dole ne wani zai ɓata maka don wani ya ɓata maka sai ka yi haƙuri ka kau da kai in ya baka haƙuri ya baka hanzari hanzarin ka wannan alama ce a kai mutumin kirki ba wanda baka ka ce ni ba zan yafe ba ni ba zan yi haƙuri ba ba a yi ba sai haƙuri ka karɓi hanzarin dai ya baka hanzarin ka karɓa yi haƙuri na ga abin da na faɗa da zuwa zai wasa nake raha ce amma na gama ka ji daɗin ba da Allah yi haƙuri in Allah ya ba za a koma haka ya kamata da ka fahimci lokacin da kace masa rigar na tasu kamar wanda ya zo daga agajin bai ji daɗi ba ka fahimta cewa a fuskarsa an ɗan ajage ka ce haƙuri da Allah wallahi ba san kawai raha ce ba. san ba za ta bata ba kai haƙuri sai ka ce a ba ku shi kenan shi gobe kar ya koma kai kuma kayi ne ka ne kawai magana ta wuce amma dai baka ji daɗi ba ya gane to ya baka abu ka zo mai karɓar hanzari an gane ko kuma karɓar hanzari abu ne wanda yake ladabi ne na zaman zamantakewa saboda idan har kai za a ɓata maka a baka hakuri to ai kuma bai kamata a ce kai din baka yi hakuri ba saboda ne kai ma za ka bata wani mm. kuma kana so ya hakuri ka bashi abu to yadda kake so a yi maka kai wani maka haka za ka yi wani in an maka kai hakuri ke an gane hmm. ibn hibban Allah ya masa rahama a littafin yake cewa fal wajibu ala al abin da yake wajibi ga mai hankali idan atazara ilayhi li jurmin madha idan dan ya bashi hanzari game da wani laifi da ya masa aw li taqsirin sabab ko game da wani abu da ya masa da taqsiri ne kasawa ce da bai kamata ya masa haka ba an ko ya yi abin da bai kamata ba matsayin sana aboki don kuma makwace ya masa haka to amma ɗabi'a ce ɗan hada da ya yi kuma sai ji ba daɗi da ya kuma sai ji ba daɗi maganar da na faɗa ɗin wanda aka abin nan ko da ta zo ɗin aka kawo abin nan kaya sai wani ya ba shi labari shi kuma ya san matsayinka a wajen shi wanda yake kawo kaya sai ya ƙi gaya maka kawai ya je ya tashi ya tafiyarsa ya je ana abin na kawai bai an karba sai ganka a wajen kaga ba zai ji daɗi ba ya san cewa ya yi maka abin da ya yi taksir ya kamata ya gaya ma mai a ciki to kowa ba da wata yake to sai ya rasa yadda zai kuma ya ji nauyi ya ji kunya to daga baya sai zai da Allah kai hakuri wala ban so koye maka ba kawai dai asan dan adam abin da zaka kuma ka je gashi kai ma an ba ka kuma kaga zai ji ba daɗi cewa ya abin nan to sai ce da Allah ka ci a ah, to ai ba wani abu ai shi kenan magana ta wuce ba ko ka karba hanzarinsa kaga ce eh ai ka kyauta ni ma ya akwai ran da zai ba karka kai haka ba ka yi hakuri ka ce ba komai shi kenan ba komai to saboda haka karɓar hanzari ko da ka ji ba daɗi yana da kyau yake cewa yana daga cikin abin da yake wajibi ga mai hankali aka bata masa aka ba shi hanzari ya karɓa hanzari yace an yakbala udran wa yaj'alahu kaman lam yuznib sannan kuma anan sai yace in ka karba hanzarin ka dauka kamar ba a yi maka ba to kaga abubuwa ne guda biyu karba hanzarin da kuma a mantawa da abin wucewa a kyale ba wai ka ce a ba kuma da ta wuce ko kuma kai ba a ranka a ranka din ka dauka cewa ya wuce karka ce kai ma kuma sai ka bi samu wata rana a karkaya ka yi iya ƙoƙari da abin da aka ba inda an baka akwai an baka alheri ka ɗauka ya wuce kuma babu shi shi kenan ya ce wani tsaro kamar da shi, kamar da shi kamar bai ma kuskure ba li'anna man ya tanassara ya falam yaqbal khafa Allah ya rudda al-hawza ala mustawa domin wanda shi ma aka ba ta kuri ne wato shi ma kar ya manta yana da nashi aibin ga wani shi ba ya yi wani shi ma in yanki abin nan ba za a yafe masa ba kuma zai so haka ba zai so haka ba shi ne ke cewa wa min qabulul udri min fa'ilihi yana daga cikin alama ta yan uwantaka an gane ko ne mutum in ya baka uzuri karɓi uzurinsa sadaka am kadaba uzurin na gaske ne ko ba na gaske ba ne ai kana gane ba uzurin na gaske ne shi ne ai tagabul din da aka bada kau da ka. zai baka hanzari ka gane ba haka ba ne amma ka ce ah, ba wata damuwa kai an adam ne dukkan mu yan adam ne muna iya ka san cewa da gangan yayi ka san cewa kuma zai ce dan Allah wallahi ban so yace ba ba ba ai na dan adam haka yake duk haka muke ai Allah ya fi mana kuma dai Allah ya ba mu ikon mu shi ke da karka yi kokari ko da gaske ko ba gaske ba karka nuna ne sai ka ba sabu karka nuna kai ka gaji a karba hanzarin da kaulin rasulullah ta salama saboda hadisin ya jingina manzan Allah ma hadisin bai inganta ba akwai hadisai guda akalla biyar da wannan ma'anar duk ba su inganta ba da malamai suna cewa man ya'taza ilayhi aqul muslim duk wanda dan uwansa musulmi ya bashi hanzari falam yaqbal uzra ya ba hanzarin fa alayhi mithlu sahib maqsid maqsid to yana da zunubi irin na mai tsare hanya yana karba haraji ka san akwai hadisai da yawa da suka nuna girman laifi na tsare hanya irin wanda ake yin road block din a ita karbar mutum a cikin ana sai wucin ke akwai babban zunubi a kabira ta ne bayan babban laifi ne a rika tare mutane ana ta karbar kuɗi a wajen yan kasuwa ne matafiya ne saboda mai zalunci ne wannan shi yasa sai ce yana da laifi irin na wancan zalunci ka kamar ya aikata zalunci kenan an ba shi an dare da ba ba hadisin mutum bai ganta ba amma dai akwai riwayoyi irin wannan da yawa wani ba a abin wasu masu hikima suna cewa ah, ikbal ma'azira man ya ka mu'tabiran ya kai dan uwana ikbal ka kalbi ma'azira hanzarin man ya ka mu'tabiran wanda yazo maka mu'tabiran yana bada hanzari in yarwu indaka fi ma qala aw fajara in yarwi ka fi ma kana aw badara in ya zo yana baka hanzari akan abin da ya aikata maka ko ya faɗa mummuna kai a fakat ata'aka man ka ba yi duk wanda a zahiri ya zo ya baka haƙuri domin neman yaddarka to ai yayi maka a aka yi maka abin kirki in dai a zahiri ya zo ya nuna cewa yana neman yaddarka zai baka haƙuri, to ai ya abin kirki wa kad ajallaka man ya'tika mustatira to wanda kuma a gaban ka zai girmama ka a bayan ka ya zage ka ba ai ya mututar da kai sai da wanda zai zo zahiri ya nuna maka hanzar wancan ya fi shi da a gaban ka zai zo girmama ka amma a bayan ka kuma ya aibanta ka ya fi illa sai da wanda zai zo fili gaban ka ya ba baka hakuri ya ba baka hanzari قال عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك الله يمسى رحمه يتي المؤمن طالب عذر إخوانه مؤمني yana ba da hanzari ga ɗan uwansa mutumin kirki in an masa ba daidai ba yakan ba da hanzari cewa abin da wane ya yi na san ba da ganganye ba na san wane kuskure ne ɗabi'a cikin ɗan adam tuntube ne amma wani munafiq talibu a sa'a shi ko munafiki da masu ke kullum ya ga aibin kai ga kuskuren ba wannan munafiki ke shi baya ganin yana ba ka hanzari duk abin da kai shi aibi ne a wajen ba zai ba ka hanzari ba akwai hadisi guda ɗaya da zan cika ci lokaci yayi hadisin da aka rawaito daga abin nan hadisin abin da Allah kara kudi da ce ba a tsara tula ta tsara umar ala sadaka annabi sa alaihi ya aika umar ya je karbo sadaka kake kenan a wajen wasu mutane hmm. sai umar ya dawo sai ce mana abnu da gaile ibnu jamil ba ya ce ba zai ba da zakka ba wani mutum ibnu jamil wa khalid ibn walid khalid ma dan walid an je an masa magana zakka ya ƙi ya ce komai wal abbas da babban ma'aikin al abbas an gaya manzan Allah wannan magana sallallahu salam wasallam sai manzan Allah ya ce ma kaimu ibnu jamilin an illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah ma yankimu ibnu jamil to wai shi ibnu jamil ne yake damu menene yan yankimu yake dauka a kai me yake nuna wato rashin godiyarsa kai kawai shi ba ibn jamil ba shine yazo yauci yi masa addu'a Allah ya wadata shi kuma Allah aka yi masa addu'a kuma Allah ya wadata shi to me aka yi masa hajji zai hana zakka bai kamata yi godiya ba shi bai zo musamman ya ce a yi masa addu'a kuma aka yi kuma Allah ya ba shi addu'a kuma ma an zo karɓar zakka ya hana wa Khalid bin Walid yace amma wa amma Khalid kaga ibn Jubair an riga an gama magana ta an ce shi Allah ya masa arziki amma ya kiya ya abin da ya kamata kaga shi wannan ya tabbata yayi ne laifi sai ya ce wa amma khalid amma shi khalid fa innakum tazlimuna khalid kuna zalunta khalid ai ya kamata ku bincika dan bai ce yayi shi kun dauka yana da dukiya kun dauka kaza sai ya ce kad ihtabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah duk abin da yake kasuwancin aka ce abin nan makamai ne da kayan abin kuma dai ya ce ya aje shi sabilillah yanzu a je jari a dauka kyauta a je a yi ya bayar fi sabilillah ya aje su a matsayin wakafi wakafi ana ba da zakatar kaga yana da hanzari ina ma a ce kun bincika hanzarin su kun yi gaggawa hmm. wa amma abbas ba hiya alayya wa mithluha amma shi ku abbas ai abin yana waje na ni da kwatankwacin wannan ma da kwatankwacin wannan ya ce na abbas malamai suka fassara wannan cewa manzan Allah ne ya ce kawo zakarsa ta shekara biyu saboda a yi aikin hukuma da shi da an zo an tambaye ni ai zan ba da bayanin abin da ya faru kaga ya nema musu ne hanzari cewa suna da hanzari kar ku je kuna cewa ba su bayar ba ga uzuri ba ku sani ba ne da kun tambaya da an ba ku labari ibn abbas Allah ya masa rahama Allah ya kara masa yadda yace abu ikwani ilayya cikin yan wana wanda na fi so za a taituhu kabilani shine wanda in nazo masa zai karba hanzari na in nayi masa ba daidai ba wai idza ghibtu anhu adarani in bana nan kuma to zai yi mun uzuri ma'ana ba zai faɗi aibi na ba ba zai faɗi abin da bana so in ina nan a faɗa ko bana nan baya faɗa Allah ta'ala ya ba mu dacewa cikin mu ya fi mana kurakuran mu ah, Allah ta'ala ya zauna mana sallah lafiya ba mu damuna mai albarka ya mana albarka cikin al'amara duk bukatun muna alkhairi Allah ta'ala ya biya mana duk abin da yake damu Allah ya mana magana, Allah ya ba mu lafiya da aminci ya cika magabata mu ba mu kyakkyawan karshe subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma wa salamun ala wa rahmatullahi wa barakatuh